Masu rara salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai muke dole. Shirin namu na yau yana ɗaya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke jihar Neja. Wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan kuri inda kuma kamar sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da za su gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Salamu alaikum ya suna malam. Sunana Balamasi Aliyu. to me kake sayarwa eh ina kasuwanci na provision ne to ya farashi yake to alhamdulillah gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya sai mu ji ya daga sai mun ga an yi wa abu analysis ba zai wuce kaza ba dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision ko mai saya siyar ko mai saya ya ci wallahi babu abin da yake ba ta masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake kuma daga nan garin har lagos duk inda ka buga zaka sai kaya in dai ka sayi kaya sati guda kana kira kawai za ka ji kayan ya ƙara kuɗi akwai misali za eh misali gaskiya a idan muka tambayi kamar misali ɓangarori da muke sayan kayan a hannunsu suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi sakamakon room material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi gaskiya yana suna tashi suna samun ƙara karin farashi saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an wayi gari dala a black market a yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40 to gaskiya tsakanin har Allah mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba koken talakawa fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa a sakarwa talaka maraye fitsari to shi kuma talaka yana hangen baya nawa yake sayan buhun shinkafa nawa yake sayan mai mm. na ja da farin mai nawa ke sayan sabulun wanka nawa ke sayan sabulun wanki nawa ke sayan omo dukkanin su talaka yana nan yana alalisin akan wannan abun ya suna malama suna na Fauziya Usman Galadima to ga ki na ganki a wannan shago da ake sai da kayayyaki na sakan hand da ake cewa kayayyakin gwanjo ko kina sara ne koko dai kina kin zo saya daɗe ne mm, na zo siyan daɗe ne amma siyan daɗayan ma ba yanda muke siya da abu saboda komi ya canza abun 500 a ce maka 1000 komi ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan so gaskiya muna muna kiran gwamnati da su taimaka muna a sauke muna farashin abubuwa din gashi ni yanzu zan yi aure abubuwa duka sun kara tsada walla ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya kina nufin kayan sun fi karfin kuɗin ki kenan wallahi sun fi karfin kuɗi na ka ba kayan kasuwa mu ba provision ba ba abinci ba ba properties ba kayan gida hmm. so abin da ake siya yanzu yanzu gadon 500,000 sai ka ji shi ana 700 da sauransu din gaskiya abin sai a hankali. Na gode. To ya sanu malamin? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Mika'il Dauda amma an fi sani na da coach. Kike sayarwa? Ina sai da kaya ne na gwanjo. Eh. Amma kuma kayan kala-kala ne. To ya farashi? To farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ci alhamdulillah saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala. Saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan dan ba duk sati duk sati da zamu koma sayan kaya. Yau in muka ji farashi gobe muka je sai ya karu. Mu abubuwan muka zo muna ta fama da kwastomomi wajen sayan ɗaiɗai muna samun matsaloli sosai da sosai. To amma haka dai muke dan daddane su muna ba su hakuri muna cewa da Allah su yi hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abin da nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kan al'amarin nan saboda gaskiya tsakanin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mu mun koka abin yana damun mu kaman bel din nan da kuke cewa da nawa kuke saya yanzu kuma na. to tsakani da Allah akwai bel din da da akwai bel da nake saya da bata wuce 70000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya tsakanin da Allah abubuwan ba kayan da bai kaso bi ba zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar da kyar ma wani kayan muke hada kuɗi wani ma faduwa muke to saboda business din namu ne baya da zami to haka muka daure dai muke yi amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kyakkyawan zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah to na gode to masha Allah ah, ya suna malamin suna na Faisal Isa dan fanga. to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biskit conflicts su ko coco pops harkan dai snacks haka shine muke sayarwa ana to ya farashi yake eh farashin lafiya lawa yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya ka ce lafiya kuma su masu sai suna kukan abubuwa sai eh, tsada eh kaman dai yanda aka sani mu siwa muke daga company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa daga company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi wani ma kafin mu tura order na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga kamfani wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kama bamu san dalili ba mm. kuma ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin mu ko kuma mu na me yasa ya ƙara kuɗi mm. so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na har na transport da wanda zaka ɗauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci kamfani za ta ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka ka ɗauko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa kamar to za a dan gaya mana nawa nawa ake sayar da kaman kaza kwali kaza ana sayar eh akwai kwali akwai biscuit by 72 wanda za ka ga shi yawanci na naira 20-20 ne lokaci wannan za ka same shi ana sayar da shi a 1,300 wurin retailers kenan wata 1,400 a wurin retailers kenan ba wurin wholesalers sai ya zama kamfani kuma yanzu ta canza shi ta mayar da shi saba'in 72 ke ciki sai kuma ya koma da ashirin wanda da yana 1300 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karamin mutum zai iya zuwa siyan ma yaron shi don zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma dubu biyu abin yake dubu ɗaya ɗari uku dubu ɗaya ɗari hudu yanzu ya koma dubu biyu da ɗari biyu sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira ashirin ashirin ma za su daina yi za su mayar da shi na hamsin hamsin kenan na hamsin hamsin yakan zo by forty eight kenan arba'in da takwas cikin kwali za ka gan shi kwali ne dai madaidaici haka arba'in da takwas yake zuwa naira hamsin hamsin kenan to shi ne yake a za ka samu dubu biyu da ɗari biyu dubu biyu da ɗari ɗaya haka su yake. To duk a garin ku yana da alaka ne kamar da canjin farashi na dala. Eh yanda wasu ke faɗi amma kuma yawancin abubuwan gida kamar yanzu da gwamnatin ka ta zo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zan masu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida. To kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala. To duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ya hada shi da dala ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics economics da finance in aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje hmm. sai an doke shi kawai zance ce abun wani an doke shi wani fasali da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin eh, consumer protection council gaba ɗaya ba su aikin su a kasa ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta yi sakaci standard organization of nigeria ba su aikin mu na anan kasuwa ma sai mu sai in yi ta tunanin wai shin eh, organizations nan suna existing ko kuma ba su hmm. ya suna malam da farko dai suna na Sufiani Lawal Muhammad ni dan Niger ne da nake kasuwanci a Najeriya cikin garin Mina. E eh, gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba ɗaya kamar yadda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan ka kamar yanzu fagetin nan da abin da muke sayan katon ɗin shi dubu uku da ɗari biyar amma yanzu ya kasance katon ɗin shi naira dubu bakwai ne to yanzu abin da muke sayar da fis ɗin shi naira ɗari hudu E eh, wani gurin kuma in an samu ɗan rage muna sayar da shi ɗari hudu ba naira ashirin abin da muke sayar da shi kenan Yawwa sai kasance kamar su indomi ɗin nan kaga wannan sufafa ɗin da kwalin shi yana matsayin naira dubu uku da ɗari biyu amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira dubu hudu har da wani abu to yanzu abin da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira ɗari da saba'in kenan kamar su kwai magi yanzu kamar magi sita din nan kaga yana abun nan din shi yana na kan abun nan din shi yana naira ɗari hudu da hamsin amma yanzu abun da ake sayar da shi ɗari bakwai faket din shi guda kenan naira ɗari bakwai yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani ba ka sai dai ka sayar da shi duka akan guda ɗaya naira goma haka muke sayar da shi kamar kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar shi naira dubu da ɗari biyu crate yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira dubu biyu da ɗari ɗaya dole abun da muke sayar da shi mu ma naira casa'in casa'in muke sayar da shi domin mu samu wani abu abun da muke sayar sayarwa kenan kamar madara fa eh madara wannan kamar fik abinda muke sayin shi da kwalin shi naira dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai amma yanzu kuɗin shi kwali ya kai naira dubu goma sha tara abinda ake sayar da shi kenan yanzu abinda muke sayar da shi muna sayan shi akan kowane guda ɗaya muna sayan shi akan 95 naira muna sayar da shi naira ɗari ɗari abinda muke sayar da shi kenan kamar loya mik ɗin nan ma haka ne kamar fi'in mm, cowbell ɗin nan kaga da shi ma muna sayan shi naira ɗari uku da hamsin roll ɗin shi amma yanzu abinda muke ake sayan mana da shi za ka saye shi matsayin naira ɗari shida da naira hamsin ka zo ka sai da shi ɗari bakwai rol kenan ko wani fisa za ka sai da shi naira saba'in saba'in abinda muke sayar da shi kenan. to ba saurare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa a kan dole wanda ni baban jibrin na gabatar a huta lafiya.